to in takaita maka ne da sa'i da sojoji da 'yan sanda suka zo sai aka ɗauko gawa waɗannan hausawa biyu su ko fulani sun kwana balle sai jiya suka koma sun koma jiya suka ce min su ma ba su ga mutum juna su ba da yamma suka kira ni cewa sun ga gawon mutum daya an kashe shi yau da safe kuma suka kira ni suka ce sun ga gawon mutum daya dama mutum biyu ba su gani ba so na kira kowane bangare cewa da Allah su kai zuciyoyi ne su yi hakuri irin misalin tashi tashi hankulan da ake samu kenan sanadiyar fadan manoma da makiyaya wadanda wasu lokuta sukan kai ga asarar rayuka da dukiyoyi duk da matakan da hukumomi ke ɗauka na magance aukuwar hakan sai dai yanzu gwamnatoci na kara azama wajen lalabo hanyoyin da za su sa a yi bankwana da matsalar baki ɗayanta kamar yadda gwamnatin jihar sokoto ta haɗa hannu da wani shiri na el press mai samun tallafi daga bankin duniya domin shawo kan waɗannan matsalolin sirajo abubakar shine jami'in da ke kula da wannan shirin a bangaren el press wannan kwamitin aikin shi babba shine kokarin kawo hanyoyi na zamani waɗanda za su taimaka a rage matsalolin da ake fama da su domin in aka duba mafi yawan dalilan da ke kawo fadace-fadace tsakanin makiyaya da manoma su ne ne manoman suna shiga cikin makiyayin ne ko kuma suna tare hanyoyin da ake bi ana da dabbobi ana zuwa wurin shan ruwa. An samar da wani kwamiti wanda zai aiki na sasanta manoma da makiyaya tun a shekarar 1969 sai dai kwamitin ya zama tamkar akwai wa babu. to sai dai yanzu karkashin wannan sabon shirin shugaban kwamitin kuma kwamishinan kula da lafiyar dabbobi a jihar sokoto aliyu abakar tureta ya ce za su wa mara kunya. domin abu ne wanda ke fara ko wani lokaci wani ka samu tsala tsakanin makiyaya da kuma manoma to wannan shi amma kasar da da shi saboda wannan ma'aikatar ta elpres aikin ta ne na ta ga cewa ta hada duk abin da shahin noma da kuma kiwo to ko yaya waɗanda matsalolin suka fi shahuwa kai tsaye wato manoma da makiyaya ke kallon wannan shirin abdullahi muhammad bankano shine sarkin noman jihar sokoto in allah ya so mu manoma na ba tabbacin cewa manoma za mu ba da goyon baya ga wannan kwamiti sosai domin shi mana aiki tunda aikin ai muna aka mashi to suna na shehu aliyu falkarma shugaban matasa na kina mai yatti ala najar so wannan kwamiti za mu ba shi haɗin kai ɗari bisa ɗari yadda wada aka zato saboda mu ma kanmu abun ya ishe mu muna son a zauna lafiya za mu ba gwamnati haɗin ke duk abin da take nema. To sai dai masu shari'a akan lamuran yau da kullum kamar Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Danfore da ke Sokoto na ganin cewa. Shugabanni su aji kafarsu su tabbatar da cewa wanda bincike ya tabbatar da laihi ne an hukuntar da shi daidai dokokin kasa ai shi na an karasa. Da zaran kwamiti bincike ya kai ga wani babba wanda adda hannu ga wata ta'asa da an kai game da suwa ko kuma wanda shanunsu da an ka ɗauko sun ka kai ga hannu ne ya halaka sai ka ji kwamiti ya ɓaci babu abin da za a yi to in ba wannan an ka dawo ba an ka samu shugabanci wanda aji ƙawa ta ya ɗebe tsore ji tsoron Allah an ka yi adalci in su abba su da gaskiya a su to wannan ana samun sasanta mai kyau. Jihohi da dama a Najeriya har ma da wasu kasashe na samun irin waɗannan tashi-tashi hankula tsakanin manoma da makiyaya abin da kan ƙazamce wasu lokuta har ya ɗauki wata siga ta tashi-tashi hankula munana. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.